Babban daraktan NCSCN Blessing a kilosotu kenan yana cewa ƙasa da mako guda da kamfanin jirgin saman jelar fasinjoji na Airpeace ya shiga babin tafiya London daga Legas akan naira miliyan ɗaya da ɗan ɗuriya. Kamfanin jirgin saman Birtaniya ya rage farashinsa daga naira miliyan uku zuwa bakwai yanzu ya kai ƙasa da naira miliyan ɗaya lamarin da ƙungiyoyin ke gani a matsayin yi wa Airpeace zagon ƙasa. Ganin yadda fara jigilar fasinjoji zuwa Ingila na kamfanin Apis ya fara yin tasiri ga rage farashin tikitin wasu kamfanonin jiragen saman kasashen waje baya ga ci gaba da farfadowar darajar nera. Ga kuma batun fara sayar da man jirgin sama da matatar man kamfanin Dangote ke yi a yanzu. Muka tuntuɓi wasu 'yan Najeriya ko waɗannan matakan sun kawo sauƙi ga farashin tikitin zirga-zirga a cikin ƙasar. Kuma akasarin waɗanda muka tuntuɓa suka ce ba wannan maganar. Sunana Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abuja ga. A zahirin gaskiya tun lokacin da safe suka saukar da kudin jirgin su suka fara jigilan fasinjoji zuwa ingila tikitin nan kasa najeriya ban ga wani canji ba don tun bayan lokacin na sana siya tikiti zuwa kano bauchi na kuma siya zuwa lagos amma dai gaskiya ban ga wani bambanci ba sunana abdulaziz mala yafis ta yi kokari sosai da ta rage kudaden jirage zuwa london amma kuma wannan bai shafe na cikin gida ba ya kamata a ce harkan safara na jirage a cikin najeriya tsakanin abuja zuwa zuwa kano ko kano zuwa lagos ko maiduguri zuwa abuja a rage shi saboda talaka kuma sauran mutane wanda suke harkan tafe-tafe su sun more wannan alfarma. kungiyoyin fararen hula dai sun yi kira ga gwamnati da ta ba wa kamfanin airfis kariya ɗauke masa harajin shekara ɗaya kamar yadda za ku je daga bakin darakta a kungiyar ncscn. sunana alhaji gambo haruna jagindi makasudin shirya wannan taron shine mu kira da gwamnati cewa lalle lokaci ya kai da ya kamata su karfafa kamfanin kamfanin jirgin sama na air su ba su goyon baya domin su samu cima wasu burinsu na taimaka ma kasa da suke yi domin in kin tuna tun da suka shigo suka fara ɗaukan fasinja daga nigeria zuwa london farashin kuɗin jirgin sama sun karya ta daga misalin akwai inda ake biya babban kujera kamar miliyan bakwai ya dawo ana biyan miliyan guda ɗaya kawai to kuma ba wai don suna tausaya ma 'yan nigeria a'a sun yi ne fashe don su tabbatar da cewa kamfanin airpeace za su ture ta daga kasuwan jigilan mutane zuwa london domin in ba su iya cimma wasu bukatunsu na siyan mai da wasu abubuwa ba kin ga ba za su iya ci gaba da wannan ba bayan sun ture su daga cikin wannan hanya sai su kara daga farashin su su koma yadda suke da to shine yasa mu muke kira da gwamnati su dauke kamfanin airpeace biyan haraji kamar na shekara guda a wani bangare kuwa masanin tattalin arziki malam kasim garba gurfi ya ce harka ta zirga-zirgar jiragen sama harka ce wadda ta shahidi duniya baki daya amma dai gwamnati yana da kyau ta diba ta ga duk abin da za ta taimaka mu waɗannan jiragen na najeriya don suna taimaka mana ba wai airfis kaɗai ba sauran jirage ma da suke aiki ki ɗauka aikin alhazan najeriya in ba dan muna da jiragen najeriya ba irin su max air da sauransu da suke ɗauko alhazan mu da wahalar da za mu sha ba ya kaɗan bace ba su saboda haka duk jiragen da suke na najeriya waɗanda suke zirga-zirga ta ƙasar waje da ta cikin gida gwamnati ta diba ta ga duk taimakon da za ta iya musu taimasu domin dan muna da namu za mu samu sauki ciki in ko ba mu da namu to gaskiya na ƙasar waje ba taimakon mu za su yi ba so wannan zai kuma taimaka mutane su rika shigowa ƙasar mu da sauki kuma arzikin mu zai haɓaka in muka diba ƙasashe kamar su dubai haka za ka ga yadda emirate ke taimaka musu haka ma british airline ga mutanen british duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya a bangaren ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama akan yiwuwar ɗaukewa kamfanin airpeace haraji na tsawon shekara guda ta wayar tarho da saƙon karta kwana ya ci tara a yayin haɗa wannan rahoto halima abdulra'uf murya amurka daga Abuja, Najeriya.